Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin niyame da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka jummai ali da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar Laraba akwai maimaitawa ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Haka kuma za ku je rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. Sai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. kungiyar mayakan sa kan Kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces ko SDF a takaice ta kaddamar da wani matakin soji na kwato wasu sassa da ke arewacin birnin a gari da kungiyar ISIS take ɗauka a zaman headquarter ta da zammar kuma 'yanto birnin baki daya kungiyar mai kawance da Amurka ta ba da wannan sanarwa ce ta bidiyo da ta saka a intanet jiya talata. Mun kaddamar da wannan farmakin ne tare da taimakon rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a arewacin Raqqa, a ji Roger da Filat, wata kwamandan mayakan Kurdawa. wani babban kwamandan kungiyar ya ga murya amurka cewa dakarun da ke karkashin kungiyar sun ta samma birnin da kusurwa uku ya ce tuni ya kayaki da tankunan yaƙi da wasu manyan makamai kakakin rundunar taron dangin karkashin jagorancin amurka kanal steve warren ya iya tabbatar da irin rawar da sojojin na taron dangi za su taka a wannan farmaki da wannan kungiya ta mayakan sa kan kurdawan ta addamar jiya talata shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi gargadin cewa hukumomin kasar za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karbar yan gudun hijira daga turai idan kungiyar tarayyar turai bata amince da shirin barin yan kasar su kai ziyara kasashen turai ba tare da izinin shiga wato visa ba wannan kashedi da shugaban na turkiya ya yi shine alamu na baya-bayan nan na karin zaman tsakanin ƙungiyar tarayyar turai da turkiya kan yarjejeniyar da sassan biyu suka sanya hannu a kai cikin watan maris amma turkiya ta aza sharaɗi kan yarjejeniyar na baiwa 'yan ƙasar dama tafiya turai ba tare da neman izini ba buƙatar da shugabannin turai suka bukaci turkiyan ta aiwatar da sauye-sauye ta fuskar 'yancin ɗan adam da zammar taimaka 'yan gudun hijira da suke ƙasar. a sudan ta kudu malamai a jami'o'in kasar biyar sun yi barazana za su fara yajin aiki yau laraba idan gwamnati bata biya albashinsu na watanni uku da suka shige da kuma wasu alawas alawas da suke binta tun bara ba karamin minista mai kula da ilimi mai zurfi ya ce ma'aikatarsa tana sanar da bukatar da ma'aikatan jami'o'in suka gabatar amma gwamnatin kasar tana fuskantar matsanancin karancin kuɗi ba ta da hali na samun kuɗi domin biya musu bukatunsu su kakakin kungiyar ma'aikatan jami'o'in sudan ta kudu biyar din philip apollo wadda har wa yau shine shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta jami'ar da ke juba ya ce ɗaukacin malaman jami'o'in kasar daga yau laraba 25 ga wata ba za su je bakin aiki ba har sai ma'aikatar kudin kasar ta biya dukkan bashi da ake bin gwamnati sannan ta fara aiwatar da sabon tsarin albashi kamin su koma bakin aiki labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc masu zanga-zanga da suka fusata sun kutsa cikin dandalin da ake gangamin siyasar dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump a birnin new mexico yan sanda masu yawa wasu kan dawaki sun sha nana ta gargaɗi ga masu zanga-zanga cewa kada su kada su kusanci zuwa kusa da dandalin taron inda magoya ba Mr. Trump suka yi layi domin shiga wannan fili ma zanga-zangar sun rike suna rike da alamomi da sakonni da suka hada da waɗanda suke cewa Trump ɗan kama karya ne da kuma ya isa haka mun gaji so kuma kona wasu singiletoci da wasu kayayyaki da suke ɗauke da suna ko wato takin yakin neman zaben Trump na dawo da martabar Amurka suka jajjefi 'yan sanda da wasu kayayyaki da suka cinna a wuta. hakanan an ba da rahoton masu zanga-zanga sun yi jifa da duwatsu da kwalabe suka fasa ɗaya daga cikin kofofin shiga dandalin da ake taron wasu masu zanga-zanga da ƙarshe sun samu kutsa a cikin dandalin taron suka yi ta yunkurin hana trump magana wasu sai da aka fitar da su da ƙarfin tsiya wannan ne karon farko da trump zai kai ziyara jihar new mexico jihar da tafi kowace a amurka yawan hispaniyawa wani alkali a jihar pennsylvania ta ba da umarnin a gurfanar da fitaccen dan wasan kwaikwayon nan bill cosby a gaban shari'a kan zargin ya yi wa wata mace fyaɗe a gidansa a shekara ta 2004 alkali elizabeth mchugh ta zartar da hukuncin cewa an gabatar da isasshen shaida na yi wa cosby dan shekaru 78 da haihuwa shari'a ta yi wa Cosby fatan alheri bayan da aka kammala zaman kotun na tsawon sa'o'i uku shi kuma Cosby ya gode mata kamin ya bar kotun har yanzu ba a aje lokacin da za a fara shari'ar ba idan aka same shi da laifi Cosby zai yi zaman daurin shekaru goma da tarar dala dubu mai tan da hamsin tuni a cikin watan Disamba ne Cosby ya ki amsa wannan laifi aka ba da belinsa kan kuɗi dala miliyan ɗaya. abu imam aliyu ya karanto labaru daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu fara da wannan rahoto na rikicin cikin gidan jam'iyyar pdp a jihar adamawa kamar yadda wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko da rahoto bisa ga duka alamu rikicin babbar jami'ar adawa ta pdp a najeriya na fa gaba da zafafa lamarin da ya kai rikicin na shafan santa na jihohi inda a jihar adama jami'ar ta Mara bai gida biyu wannan kuma na zuwa ne yayin da ma ake shirye-shiryen zaben kanun hukumomi a jihar yanzu haka ma bangarori biyu ne a jami'ar inda kowane bangare ke cewa shine halattace wato bangaren su aligulak bisa jagorancin honorable abdulrahman Boboi. da kuma bangaren da tun farko ma aka dakatar wato bangaren su baba jol ma daki honorable aa uba na ma tare ne da bangaren su abdulrahman Boboi. ya ce yanzu haka masu sama tantance 'yan takarar shugabancin kananan hukumomi a jihar. Bangaren da yake halattacce a jihar Adamawa bangare ne wanda gurzon nan hazikin dan siyasa wanda ya tsolewa wa kowane azalimi ido a jihar Adamawa yatsa shine barista Ali Gulak. abdurrahman babban shine shugaban jam'iyyar pdp a jihar adamawa don muna daidai da gama sai da fom da karfin allah za mu tantance 'yan takara gaba daya kuma za mu shiga zaɓe da karfin mu karfin da ba mu taɓa shiga zaɓe da shi ba da karfin allah to sai dai kuma a martanin da suka da yan dai bangaren sun ce fa su ne halattaccun shugabannin jam'iyyar barista yati shehu da ke zama sakataren ɗaya bangaren cewa ma yi kana gani dai da kanka kana hedkwatan jam'iyya kuma ga 'yan takara nan mun fara tantance su kuma pdp a najeriya ga baki daya ba jihar adamawa ba babu wani bangare chief joel madaki shine shugaban jam'iyya ta jihar eh, adamawa ni ne kuma sakatarinta mun dai mun sani akwai wayanda suke cikin rudani wanda ba za su iya cin kananan hukumomin su ba kamar dr umar ardo da aa gulag don haka mutane ne wanda su ba za su iya cin ko akwatin su ba balle ma su ce za su ci jihar adamawa shine suke gani gara su ta da husuma su rubuta sunan mutane ko a gidajensu ko a hotel amma duk harkan jam'iyya kaga a headquarter jam'iyya ke kamar pdp ita ma dai jam'iyyar apc da ke mulkin jihar adamawa na fa kokarin ɗinke baraka da ta kunno ne game da zaben fidda gwani na 'yan takara lamarin da ya kai ma dage zaben karamar hukumar hong honorable ibrahim bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar apc a jihar adamawa ya kuwa bayyana halin da suke ciki a yanzu babu inda wani ya ce ba yi masa adalci ba a nan kuwa at least zai tsakanin zaɓe ciki gida kamun zama damin lafiya mun samu 95% amma me yasa kuka dauki alƙawarin kan cewa duk wanda ya faɗi ba zai bar jam'iyya ba kuma zai tsaya masa me yasa kuka sa yan taka suka dauki wannan alƙawari hukunci ne na jam'iyyar APC mun san cewa mu shugabanni mu musu adalci to in kana so kai adalci ba za ka zo jam'iyyar mu ba ka saya form ka cika ka san dokan ka bar jam'iyyar mu ko sai mu kai karanka tari da aka yi amfani da matasa a matsayin bangan siyasa yayin zabukan kananan hukumomi to kome jam'iyyu ke yi a yanzu gare ta bakin shugaban matasa na jam'iyyar apc sunana eh, honorable abubakar dan azumi tongo a youth leader apc na adamawa state eh, maganan cewa an banga siyasa a adamawa a ce za a ci mutuncin wani ya riga ya shuɗe tunda ka gani asabar da ya wuce din nan an yi zabe ƙananan hukumomi guda 21 kuma a cikin 21 an samu ɗaya akasi kaga alhamdulillah tun da aka samu 20 duka daidai ba inda aka yi fada ba inda aka yi zagi ba inda aka tsangwami kowa ba inda matashi ya yi kome kasan irin wannan abu already yanzu muna so mu eliminating nashi ya ce wani mutum mai kudi mai mai arziki wanda zai ɗauki yaransa ya kai su kasashen waje su je su yi karatu ko ya sa su irin manya manyan makarantu kuma ba ma matasanmu su ce aka ba su kayan maye da kuɗi su ce su za su tada hankali yanzu muna wari musu da kai. kuma da menene yanzu lokaci ne kawai ke ma tabbatar da yadda za ta kaya a wannan zaɓe da za a gudanar a watan gobe na yuni ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Kafin ku ji maimaitawa take da gaskiya a saurari wannan waƙa. To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitawa ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. gani dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan damfara dan 419 watan cin ubanka ya kama <laughs> <laughs> ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai aka ba sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai ya kake yi kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara masu sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa? Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani. kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi to ashe dai shi ma shaihin malamin waɗannan 'yan damfarar sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su a waɗanda suke cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. Tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba? To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara hmm. amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani bane ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce ah, na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta zen sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi kokari ni sunana shamsiya yar malam baba alhaji daga hubbaren shehu dan hodiyo daga sokoto to saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana da hmm. to kai kokari ka sayi qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan ce to zan yi insha Allah amma bana gida ce to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin nan damfara hmm. sai na ce ah ina ce dai muryar nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya ah, sai na sake kiran wayan ta ce abun naku mai ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya maganar da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana kan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba daya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan yan damfara aljana ko kuma dan mm. damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka mm. saboda sun fahimci cewa na gano su ka gano su eh to da wayata ta MTN sai na buga wannan lambar tasu dai da ita ina bugawa sai wani ya ce hello daga ji dai muryar namiji ne eh. sai na ce assalamu alaikum to sai ya gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta'ala sai sake canja murya <laughs> ya sake eh. canza murya na ce to aljani dan dan fara dan fowa na ne watan cin ubanka ya kama <laughs> eh, sai ce kai me kake faɗi ne na ce watan cin ubanka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban ka nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi wata illa hmm. sai kashe wayar eh. dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-raben su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan na hmm. biyu kuma zarmewa da son abin duniya alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida ta sa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka dauka kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoron abin da ba abin tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka to za ka mutu. To ba haka bane. Yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Mm. Matuƙar sun rike ka'idojin da za su bi na kare kansu. Saboda haka zancen cewa aljani ah, to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda ya kai da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da za ka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi hmm. matukar ka bi wasu ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai bi wasu ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara za ka ba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi. to na farko dai kowa ya jaddada imani imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya gaya ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yadda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun wannan fa yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikinsu akwai jahilai manya-manya a cikinsu akwai malamansu akwai 'yan kasuwansu akwai komai da komai irin nasu mm. saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko ya yin kaza wa ɗan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta yan damfara wanda na ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da mm. sauransu to mm. kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi don a cutar da kai. Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Mu kasance lafiya. kuma ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba. Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar People's Daily da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa wasu kamfanonin ƙasashen china da saudi arabia da sri lanka da kuma ƙasar turkiya sun nuna sha'awarsu na zuba jari a ɓangaren aikin gona na najeriya a can bangare guda kuma jaridar ta people's daily ta ba da labarin cewa a sakamakon rikicin da ya dabaibe babbar jam'iyyar adawa a najeriya pdp 'yan sanda sun sanya makulli sun garkame sakatariyar jam'iyyar da ke abuja fadar gwamnatin najeriya shugaban kungiyar boko haram a najeriya abubakar shukau ya kashe ɗaya daga cikin kwamandojin kungiyar da ya kware a ɓangaren bama-bamai a cikin kungiyar ta boko haram wannan shine babban labarin jaridar blueprint a gefe guda kuma jaridar ta ba da labarin wani shiri da gwamnatin jihar Legas ke yi don samar da rukunin gidaje guda hamsin-hamsin ga kowace karamar hukuma da ke cikin jihar ta Legas. Jaridar Daily Trust kuwa ta yi babban labarin ta ni da ke nuna cewa gwamnatocin jihohin Najeriya sun kashe biliyoyin naira wajen sayawa 'yan majalisun jihohinsu motoci irin na alfarma jaridar ta ce binciken da ta gudanar ya nuna cewa lamarin ya zo daidai lokacin da wasu jihohin sun kasa biyan albashin ma'aikatansu haka zalika jaridar ta daily trust ta bugu wani rahoton da ke nuna cewa tsohon sakataren gwamnatin jihar bauchi alhaji ahmad ibrahim dandija da tsohon shugaban jam'iyyar pdp na jihar gombe nuhu paloma sannan da coordinator pdp a jihohin gombe taraba da adamawa bonu mulima sun mayar da naira miliyan sha bakwai ga hukumar hana almundahana ga dukiyar ƙasa a najeriya efcc a can cikin jaridar leadership kuwa ta ambato tsohuwar ministan najeriya ne ingozi okonje wela tana musanta cewa bata karbi wasu takardun kotu ba da ke da alaka da bacewar naira triliyan talatin a ƙarshe dai da jaridar ta leadership za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna yadda wasu ɗaruruwan tsaffin ma'aikatan gwamnatin jihar edo suka gudanar da zanga-zangar nuna fushi saboda an share watanni 42 ba a basu kuɗin fansho ba al'amarin da jaridar ta ce ya jefa su cikin wani hali na takura mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana Eh, muryar amurka assalamu alaikum mai magana haruna gani daga karamar hukumar bakwas a jihar plateau eh, jam'iyyar pdp alhakin 'yan najeriya ta kama ku gashi nan kuna kashewa kashi-kashi mu talakawan najeriya cutan da jam'iyyar pdp ta yi mana a najeriya muna ta roƙon allah allah ya daɗa wargaza ku ya Allah muna roƙonka Allah ka daɗa wargaza jam'iyyar PDP. Allah ka kashe jam'iyyar PDP a Najeriya saboda zalunci da ake nana karyan da kuke ta kai ku kasa. Rokon da muke mun haɗa kai muna roƙon Allah Allah ya daɗa wargaza jam'iyyar PDP. Mai magana Haruna daga karamar hukumar Bakos a jihar Plateau. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana bafa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Jama'ar Najeriya mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mun roƙi Allah ya yi mana canji kuma ya yi mana canji. Saboda ka ba abin da ya rage mana illa mu yi wa gwamnati ta Muhammadu Buhari fatan alheri da kuma addu'o'i domin mun roƙi Allah ne kuma ya bamu duk abubuwan da yake faruwa na cewa akwai tsadar rayuwa ai zaman lafiya ne ya kawo fahimtar cewa wani abu wai tsadar rayuwa ko kuma faduwar dala ko ba komai alhamdulillah ya kamata kuma kowa ya fahimci cewa ƙasan nan wata kyauta ce Allah ya yi mana kuma ya albarkaci wannan ƙasa ya danka mana don haka duk wanda yake bai san allah ba bai san ikon allah ba to ya yi ƙoƙari ya ce zai kassara ƙasan nan ko zai raba ƙasan nan ya gani waɗanda suka gwada sun gwada kuma sun ga ƙarshen su baffa adama fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. attorney general kuma ministan shari'ar amurka loretta lynch ta ce gwamnati za ta nemi ko ta zartar da hukuncin kisa kan mutumin nan farar fata mai suna dylan roof wadda ake zargi da bude wuta bara a wani cocin bakar fatan amurka a garin charleston a jihar carolina ta kudu madalim ta ce irin laifin da ake zargin ya aikata da illar da ya janyo suka tilasta gwamnati daukan wannan mataki masu gabatar da kara a jihar tuni dama suka ce za su nemi kotu ta zartar da hukuncin kisa kan mutumin an zargi roof ya kashe mutane tara lokacin da ya bude wuta a cikin cocin episcopal ta bakar fata da ke garin na charleston ranar 17 ga watan yunin bara an yi zargin ya yi rubuce-rubuce na nuna kyama kan bakar fata da yahudawa da kuma hispaniyawa a intanet wani abokinsa ya ga 'yan sanda cewa roof ya ce yana so ya janyo yakin basasa. Ƙungiyar mayakan sa kan Kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces a takaice ta kaddamar da wani mataki na wato wasu sassa da ke arewacin birnin Raqqa gari da ƙungiyar ISIS take ɗauka a zaman headquarter ta da kuma zummar 'yanto birnin baki ɗaya. jiya talata shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gargadin cewa hukumomin kasar za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karbar yan gudun hijira daga turai idan kungiyar tarayyar turai bata amince da shirin barin yan kasar su kai ziyara kasashen turai ba tare da izini ba wato visa masu sauraro kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.